Uh, shugabannin Nijar so zai uh, birgediya janar cani ina maka sako saboda Allah ku hankuri wannan tsohon da kuka gani kuka naji an ce kun bari ya kwana ya mai ku yankuri ba wai gargadi ne nake ku a'a shawara ta ba ku. kun san abin da ya kitsa tanja nan kasar kar ku manta dan na kamar alaman kun mance abin da ya kitsa tanja saboda Allah ku kiyaye dan wallahi ba mu sa abin da taba ku a yau din ga zaman ganda muka yi kuje ma musu muji kun an samu tangarda ga ku wallahi cani da kai da abokan ta shekara kuma ka baku sako a kiyaye wallahi a kiyaye wannan mutanen da yawa ba hausa mu suke ba ka kusa muku dadan dadan mm, dariya hakori ba son muka ba son suka mutake ba ku kiyaye ku daddance kun ga abin da ya faru ga na gaba na gaban ku ku kiyaye saboda muna son mu ci nasara wannan tsohon ya naji an ce ya zo ya kwana ya mai tsohon banzan nan ba kun ga abin da ya yi mutanen ya yi matanja kamar girma da arziki yana zuwa yana koma sai da shi da musu juyin mulki an ka kefar da wannan tsohon kun san da da yadda ta gani ta ce kashe kashe shugo mai gida ai ba ku manta ba ko to wallahi ku kiyaye da shi don ba barin ku za shi ba wannan dan karen yahuda na ha karen yahuda na ha ba aiki dan kan afirka ba suna shi kai ma aiki dan ga aikin suna dan wallahi ina shawarta ku ku hankuli kuma mu kun ce a ba ku shawara wadda dotar dace ku kiyaye tsakaninku da duk wani mai shigo ku ku kiyaye shi wallahi alke gabatar muku da labarin nasa na yau litinin 28 ga watan Agusta shekara ta 2023. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Barkamu da yau barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin. Da farkon labarin namu soma muku da a yau ne. Ministan kiwon lahiya ya yi wasu ziyarce-ziyarce a asibitocin birnin Yamai. na na Zainabu na dauke da karin bayani. a matakin farko na ziyarar da ministan kula da ƙoshin lahiyar al'umma mai desen kwadadal garba hakimi da tawagar da ke ruha masa baya sun isa a babbar asibitin haihuwa ta maternity isaka gazobi da ke nan birnin yamai inda ya leka a sashen tiyata na block operatoire da gidan likitar uwa da ɗanta da sashen kula da 'yan malati lalle a duk inda ministan ya zagaya ya tattauna da jami'an kiwon lahiya na gurin inda suka yi mishi bayani dalla-dalla kan yadda suke gudanar da ayyukansu ministan ya saurare su da kunnuwan basira kuma ya ce bi izinillah zai ba ya ga duk abin da ya dace da wannan guri ministan kiwon lahiya medecin kwanalal garba hakimi ya bayyana cewa a dangance da fafutukar da shugaban kasa shugaban majalisar koli ta ceton kasa da gwamnatinsa ke yi na kula da kushin lahiyar al'umma ne ministan yake kira ga 'yan kasa da su tashi tsaye tsayin daka domin cimma gurinsu na kula da ƙoshin lahiyar al'umma da ma sha'anin tsaro. Ministan ya kammala ziyarar ne da babbar asibitin jiha ta unguwar Kudiriyar inda a nan ne ya tattauna da jami'an kiwon lahiyar da ke gurin kuma ya jinjina musu ya kawo saƙo na shugaban ƙasa shugaban majalisar koli ta ceton ƙasa kan ƙara musu kuzari akan ayyukansu haka zalika shi ma gwamnan jihar difa ya yi wasu ziyarce-ziyarce a asibitoci da gidajen likita da ke cikin yankin abdulrahman ma'azu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto ma'anar wannan rangadin da shi gwamnan jihar difa general da brigada ibrahim bagadoma ya kai a cikin waɗannan ma'aikatun gidajen likita na fuskar lardun difa shine dai na ganin yadda suke tafiyar da nasu ayyuka a wannan lokaci a nan cikin lardun difa na farko dai ina matakar godiya ina kuma so in nuna muku cewa mun gamsu da cewa mun tarra mutane a kan aikinsu wanda sun san ciwon kansu sun san ciwon jama'arsu kuma sun ɗoki da hannu biyu yaunin da allah ya ɗora musu na su nemo eh, lahiyar eh, al'ummarsu sai dai eh, mun tarra wasu 'yan matsaloli a can likita da kuma nan wurin santar mara amfan su ku wannan matsaloli ina jin ana iya kasa su gida uku na farko dai cewa akwai karancin ma'aikata musamman ma infirmiye in aka kasa kashi eh, a cikin ɗari fiye da kashi hamsin na ma'aikatan da muka tarra ba ma'aikatan gwamnati ba ne ba wasu 'yan sa kai ne ka gani kenan ko akwai matsala don wanda ya zo kawai yake yin aikin sa kai duk lokacin da ya samu wani aiki a wani wuri da rana tsaka zai bar ku ka gani ba iya dogaro da shi kenan matsala ta biyu shine cewa bas su da eh, motoci da ake cema ambulance saboda kun san eh, ita kanta likitar ta nan jihar difa wani bi in aka kamata wasu eh, rashin lahiya wanda ya yi karhinta da gudu sai sun tura mutane har da magaram kenan ya kamata a ce suna da motoci na kirki wanda komin dare komin rana aka buƙace su su tahi da magaram za su iya tashi da gudu su tahi to motocin da muka tarro wasu ba su dace ba ma a ce ambulance ce wasu kuma sun tsuha kenan dai a takaice suna buƙatar ambulance matsala ta uku ce shine suna da buƙatar gidan magani na gaugawa akwai mutane da ake kawo su eh, basu da lahiya a cikin gaugawa ana buƙatar magani in aka ce sai a zamanin nan za a tafi farmasi a siyo magani ka gani abin bai ba mutum yana iya rasa ran shi a kan wannan kawai don haka muke hatal yadda ke da kwai a kowane likita babban likita ya kamata a ce akwai ɗakin magani na gaugawa wanda mutane in suka zo kamar yanzu wani eh, maciji ya cije ka ko kuma a halbe ka wajen eh, yaƙi ko kuma eh, rashin lafiya dai wadda in ba a yi mata magani ba cikin ɗan lokaci kankan ne mutum yana iya rasa shi a game da zancen irin matsalolin da ke kalubalantar waɗannan gidajen likita gwamnan jihar rifa jinaldo brigad da ibrahim bagadoma ya yi kira na musamman kamar haka ina so eh, mu kai mu wajen gwamnati don ta taimaka ma jihar difa ganin cewa an ɗauki ma'aikata isassu kuma an aiko su nan jihar difa an aiko ma difa motoci ambulance an kuma buɗe mata farmasi don mutane su sha magani cikin gauga kuma wannan kira da nake yi ina so in isar da shi wajen abokanmu wannan kasu gaji su ci gaba da taimaka mana sun ji kuma sun gani tare da su mun kashe in akwai wani kokari da za su yi kuma na tabbata suna iya yi to muna fatan su taimaka mana yawwa kuma wannan kira a ƙarshe ina isar da shi zuwa ga conseil regional da dukkan manya-manyan 'yan kasuwa eh, na jihar difa kowa ya sani cewa fa harkar likita harkar mace ta mu duka ba mutanen da suke nan ba salahiya lahiya waɗanda suke cikin gari ma gobe suna iya tarau suna iya zawa nan wurin don mutum ya kamata tun kan wannan abin ya faru ya san duk abin da yake faruwa na harkar eh, kiwon lahiya ya shahe shi in yana da iya taimaka to ya taimaka cikin gaugawa. mu bayyana muku da cewa dai a ƙarshe brigad da ibrahim bagadoma ya kawo safifiyar godiyar shi zuwa ga duka masu hannu da shuni kan zancen tallabi na musamman da suke ci gaba da kawowa zuwa ga lardun difa wannan kuma domin kula da koshin lafiyar jama'a yanda ya kamata daga nasa bangare gwamnan jihar maradi controller janar na 'yan sanda isuf mamman shi ma ya yi wasu ziyarce-ziyarce a gidajen likita da asibitocin maradi don ganin yadda ake kula da ƙoshin lahiyar al'umma abubakar muhammad morfi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Gwamnan jihar Maradi kwantarola na 'yan sanda ta da wata muhimmiyar tawaga da ke mara masa baya wato isu mamman ya soma ziyarar tashi ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi cewa da DRSP daga nan ya wuce a babbar asibiti shi yar Hospital de Reference uwa da ɗanta a ƙarshe ya karkare da babbar asibitin nan ta kofa goma sha bakwai wato District Sanitar Communal. a duka inda wannan tawaga ta gwamnan jihar maradin suka je sun gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a ɗakunan ayyuka da kuma ofisoshi na bincike na kiwon lafiya duka dangane ma idanunsu yadda suke gudanar da aiki sannan da sanin halin da suke ciki da kuma tattaro waɗansu bayanai da za su iya magance su idan har ba su wuce tsawon hannun su ba waɗansu kuma shiga-shigan amika su a koli ga shugabanni gaban taron al'umma gwamnan jihar maradin ya yaba matuka kan ƙoƙarin da ya gani malaman kiwon lafiya na da'irar birnin maradina yi inda ya amsa tambayoyin 'yan jarida yana cewa abinda ba mamaki shine daya shine hospital de reference na maradi maradi tana da hospital wanda duk ƙasar afirka in ka zo ka duba ka san da ba karamin hospital bane kenan yau sai eh, ba a ɗauki mutum daga nan a kashi ƙasar waje mai magani ya zo nan maradi akwai likita wanda ke da ƙwararrun kayan aiki da laktoci ƙwararri wanda za su iya tuka wani matsalar tashi mun ji matsalolin su ana buƙata ma'aikata mun ga DRSP mun gani na Lisset Port Central mai amfani ana buƙata ya gina ma'aikata za mu zauna tare da su mu gani me ya kamata mu yi nan gina tsakanin mu mu yi aiki da su tukuna har muke tambayar ma'aika minisar dan a taimako mu da ma'aikata yau wasu kayan aiki akwai motoci akwai wasu kayan aiki wanda ke ke sun karamci mu ta yadda mu ita ta zauna tare talaka a shi abin da kukan shi da kawo maganin matsalar tashi tare shi za wannan shawarar. Wannan ziyara dai da ke zama ta farko tun lokacin da ya dafi madafin iko a wasu jihar Maraɗin Malam Isu Mamman da ke zama sabon gwamnan jihar na Maraɗi za ta taimaka ne wajen warware waɗansu matsalolin da ke hana ruwa gudu a tafiyar ma'aikatan kiwon lafiya na jihar Maraɗi da rassan su. dangance da wannan kokowa da kasar Nijar ke yi na neman incin kanta wasu ƙungiyoyi sun haɗa kansu domin ba da goyon baya mai ƙarfi ga CNSP kamar yadda suka nuna a cikin wannan sanarwar tasu. farin ciki ne ga 'yan nijar duka gaba daya da wagga rana ta litini ko landi in ji turawa allah gwada mu haɗin kan duka ƙungiyoyin da akwai in na societe civil ne in na mata ne in na sabin tashi ne in na ƙyan siyasa ne in na addini ne in na gargajiya ne an haɗu an yi tafiya za a tafiya ɗaya kuma ta zan tafiya ɗaya nijar kinnan guda ce ita ce muke bori guda ne muke matsahi to muna son duk ɗan nijar inda shi daga kishin ƙasa ga san nijar ta zamna nijar ka a tarwatsa ta ka a wargaza mu da ƙasa rajim a mai zakkuwa a taru eskadri ƙarfe hudu na yamma ana son a ga mutum miliyan ɗaya zuwa miliyan biyu wurin mutunan agadas ne mutunan zandar ne mutunan maraɗi na difa ne na tawa ne na maraɗi ne na doso ne na tilibiri ne ana son komi ake da kera nan ka aje shi a ce da a ceci kasar Nijar ala cece mu Allah mu ceci kasar Nijar mu cikin wannan kangi da take don ana son a hida muna yancin da agari mu cikin kan takardu ma ana son a yage shi kun gani kun shaida yaushe an kai duniya da aka ce ma jaka da wata ƙasa a ce wane ba mu son ganin ka gabar ƙasar mu ka ce a'a kasar ka ta gado ce a ce sojan ku ku janye su ce a'a sun gada kasar to mu gwada musu mu gwada ma duniya Allah ya ba mu wannan karin yan Nijar dan Allah kowa ya mai da siyasa shi kauye wani ruhin shi gurin shi na kan shi kauye a dibi kasa kaɗai mu tsaye Allah zai kama muna ga mu da malamai masu magadan annabawa duk wanda ya wata addu'a ya yi ta kuma kowa ya zo da hankali daya ka ashe da wata fitina ba wata fitina amma mu tsaye faransa ta bar mu na kasan mu mata garda national da ke zamna a cikin babban birnin yamai su ma sun fitar da wata sanarwar tasu ta ba da goyon baya ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp kungiya ta mata mai kokari da tabbatar da 'yancin kai na dindindin na ƙasar niger ta yi kiran taron gangami na matan nyame matan sojawa da 'ya'yansu da kannansu da masoyansu ta yi kira kuma da matan barikoki su zo su halar wannan taro don saboda nuna murnansu da wata guda da cnsp ta yi akan milki muna godiya da abin da suke yi kuma don mu ba su eh, ƙwarin gwiwa bisa kan aikin da suke yi kuma mun yi godiya ga hukumar gard national da saukin da suka sa a cikin lamarin suka sa matayen barikin gard national suka halarci wannan taron mun gode Allah ya saka da alkhairi mata kuma an samu na police municipal su ma sun halara dan saboda mu yi bikin nan eh, tare mu ba da karin guya kuma mu nuna musu su FDS sojawan mu muna kaunar su muna goyon bayan su kuma mun yarda da gurin da suke da shi na tabbatar mana da 'yancin kai na dindindin. daga nan yamai sai mu je a jihar doso inda a garin gaya a jiya suka fito da fifi domin nuna goyon bayan su ga majalisar ceton kasa ta cnsp mun riga mun yi march na harko wanda cikin muwa inga da ya wuce litra ut mun yi march na harko wanga march abinda an nan shi mun yi tona don mu zo nan bisa ka iyaka mu zo mu ba eh, mu kama ma sojojin da amiskan iyaka don mu gwada musu da mu dare da rana muna tare su kuma wanga aiki da suke gayi yakin ga ba su kadai sojoja da shi ba yakin ga nan kowa da kowa na mu ma bindigogin mu mun dauki bindigogin muna jira kenan su san da cewa al'umman gaya duka muna tare da su 100 bisa 100 kasu shi sakon komai kan iyaka in duk abin da ya zo in ka ga an kashe mu an fara kashe mu shi na mun kai mu mu kwatanta musu su kwatar da hankalinku dandi an ka ce mu dandi ba mu san wasa ba ba mu san tsoro ba al'ummar birnin maradi su ma sun mutu kwansu da kwalkwatin su domin nuna goyon bayan su ga majalisar ceton kasa ta CNSP kamar yadda za ku shi ta bakin Nasir na kakala da Muhammadu Atta al'ummar da'irar birnin maraɗi a karkashin ƙungiyoyin horar hula dukkan da ke nan birnin maraɗi suka yi jeron gwano daga dandalin taro cewa da tribune official zuwa ga hilin kokowar birnin maraɗi inda daban-daban suka kawo goyon baya ga Komitin ceto ƙasa cnsp a karkashin jagorancin Brigadier Janar Abdurrahman Chani, inda suka bukaci korar kasar Faransa, wadda aka ba ambasadanta awa 48 domin tattare nashi ya nashi shibar kasar Nijar. Haka zalika suka yi tur da Allah wadde ga kungiyoyin ECOWAS da CDAO ga kaɗan daga cikin bayanan da suka kawo. Muke kira da kwakwaran murya gare ku, jama'a maradi kamar duk ko'ina a Nijar ya kamata mu tsaya tsintsiya maki guda uwa ɗaya uba ɗaya domin gwagwarmaya saboda ba karamar gwagwarmaya ba ce gwagwarmaya fita inci saboda wannan turawan mulkin mallaka turawan faransa arzikin ƙasarmu suna tunanin sai duniya ta tashi suna cin shi mu kuma a yau an ka kan mage ya waye saboda shi ba za mu yarda ba saye muke mu duka sojawan ƙasarmu ne gwagwarmaya za mu yi ta insha Allahu sai wannan incin kai ya tabbata ba incin kai na ga takarda ba daga yau duka kungiyoyi duka ɗan garin maradi duka ɗan jihar maradi wanda yake da kishin kasar shi ya tashi tsaye bayan wa'an ga mulki na soja domin idan ba mu gwada mu duniya ba muna tare da su to hikai suna can cikin duniya suna faɗi cikin kafofin labari na cewa wa ga mutane ba halittattu shugabanni ba ne jakadan faransa a niger an ce mishi ya zo akwai matakin ne sabi wanda mulki zai doka dan yana son ya gwada ma mutane shi wata tsiya ce shi kuma ba kowa ba ne matuci ne barawon arzikin nijar ne ya ce ma shugabanni ba zai zo ba to ku sani shugabannin nijar sun ba shi kwana biyu ya gangame ya nashi ya nashi da shi da uwansu su bar mu na ƙasa kuma in wannan kwana biyu suka cika ya dawo gare mu 'yan kasa mu tashi tsaye da ƙarhin tsiya mu hidda shi daga cikin ƙasan wa'adi wanda aka ba su wannan nasaru na su bar ƙasan mu shi ma zai cika to muna so da wa'adi na jakadan faransa da shi da na cote d'ivoire da wa'adi na sojawa na turawa a nijar duka 'yan niger mu tashi tsaye mu ce sai sun bar mu in mun ka samu wannan insha Allah ta'ala mun samu nasara haka ita ma kungiyar teloli na niger APMC a jiya ta fitar da wata sanarwa ta nuna goyon bayan ta ga majalisar ceton kasa ta CNSP kungiyar teloli na kasai niger gaba ɗaya muka gangamu mu ma mu kawo goyon bayan mu zuwa ga ikon ganin soza to muna roƙon Allah ya kama musu kuma ya kama muna Allah ya taimaki Nijar kuma mu ma wanga ya shahe mu mu teloli tunda an san duk inda dan adam yake sai ya sa kaya kuma wane ne kuma tele ne ke dumka mishi kaya kenan wanga abu ya hi shahuwan ma teloli da rishin wuta da addakwai kowa mun san sai an ci wuya yake jin daɗi in Allah ya yarda za mu haƙurewa da rishin duka wutar ga da addakwai mu ma mu kokarta mu ba da goyon bayan mu bisa ga sozawa allah kama muna allah taimaki mu nijar kuma to jama'a masu kallon mu da sauraron mu a nan ne muka zo ƙarshen labaran namu sai kuma gobe idan allah ya kai mu